kakar giwa mutu nama ba amma Allah Allah kargiwa mutu nama ba Allah kargiwa mutu nama ba Allah kargiwa mutu nama ba Allah kaza giwa mutu nama ba kai ki assalamu alaikum <laughs> ya gari lafiya lau ka ga mu cikin zafi da kace min Allah ya kargiwa mutu eh. sai na sai na ji gaba da duniya ba hannun nake kauna irin ta alquran kan kani ba ga gani ko alquran na kosa jiwar ta mutu na san da ni za a alquran na san da ni za a Allah sunan wani munafiki a Kano mai wai shi za a yi badali ba ga bayyana da mutu ba wajen boka nake ko ya bani ya bani wani wuridi kuɗi zan ras ka ga dogon baki a jiya wai kai kai Allah Allah su ba muni a baki bakin ni fa gobe ina taba kallon madubi a hawa taba hulun wani gari nan kasar Kano ina kenan katako wai ga suna wani garin za ka fita daga Kano Za shi yi Kaduna ina wai shi Ciroma sai dai Allah man hanci ba eh, laifi yawwa ba laifi yanzu waradin nan na kuɗi ne kuma tun auren ne ne mafarkin ma ne kuɗi lafiya tsaf ba nan sha wardi aka bani kuɗi zan yi tas sana layi dan ban sana layi dan girma ban ka ban ban ban na ba ka sha kuma gaba ɗaya daga lokacin da ya bani ya nema farki ga na faɗa kyan ma ne mafarkin ne kuɗin to dan uwana na'am dama an ce abin so abin da so dan um, dan so dan wanka eh abin da kake so kake so kwarai kwa <laughs> ba ni dan Allah a'a ka wannan karan dai za mu dan sha bamban to eh wannan karan dai kam gaskiya shi dai ka je ka nemo naka amma ni ka a ina ne ga mun gurin <laughs> ga mun gurin kai dai ka bincike naka bangara a a to yi sai ka ce dai guri kaza na bin layi kaza dai dai mun ban ga mun amma lalle to ba kana bakin ciki gira ta mutu kenan alhura dai kap ka san ko in ne kuɗi gar dan girman ban ka gaya min a'a lai za ka ban mata ko to kuma in an samu kuma wa za a rabu ƙarshe ba ba hannu dan uba na ai dole ka ci a ba a hannu kai dan girman Allah ga dan Allah oh, ga ina dan ba ga jakabi iya jakabi ta riga ko ta kuɗi ta kudin da ka biyu eh. ka ga ɗari hudu ke eh rike abinka na cike ma na cike ma ka yi ta tafi lissafi daidai da ka uku don girman Allah don annabi ba nan mana kai bokan nan shaiti kudi ruwa ruwa fara wai a ina ke a ina ne <laughs> ba nan mana a ina ne la ila sallar kura ke kai Allah sarki garin daɗi ba kusa ba wai an gula ta leƙa masai amma kai ba za ka leƙa ba kai na duk bayan nan na duk ɗaya ne da ni da kayan wajen bi tusa haka ne fa to gwara ka gaya mu alƙur'an shi kenan ni to ka ka ka da talauci yanzu ɗaya muke da ƙaruna dan Allah ka ni sana a ciki <laughs> da na san kai ma an ka samu yawa a ina ta nimu na hanyar gidan su murgiya ya alfanda ina da gidan kwamfuta nan yana nan ta dan gefe kaɗan nan haka da 'yan takalma yawa kar ofin kwamfuta ofin kwamfuta eh, inda ya a ringizo nan dai wajen kafiya dai wajen shef mai fiya hota shef mai fiya hota eh. na ibrahim tayo rock ka to ba ai sai ka ce mun turmushe shi a'a shef shef shek mai me fiya wota ka ce mana mutumin mu mutumin nan ai ni ni a shi hada ni da shi mutumin na ya da na ni kai alƙura na je da yar mota ta yi cika min bud da da wota da kyat Allah ya kai ni jakshin na ringa bai yan fiya wota shi Allah sarki ka san sunan shi yanzu a wata bot kai alƙur'an Allah ya kai eh, ai sunan sa shek wata bot Allah ya kai eh, na gode ba wannan kaga kagan Allah ya kargiwa na'am aka ci nama eh. sai a kira shek mai fiya wata kwarai kuwa wato wata din kenan kaga sai a ɗora sai a da ruwa yanzu ma gaya za shi wadatar da su da ruwa suna wahalar ruwa eh ai zai gabatar ai zai ai ya je zai ba su ruwa suna wahalar ruwa kai ai ta kare eh. eh daga bana ta kare dan ma Allah ya taimaka kwankwasa ya ce a sai tanka kai alquran Allah sai ta ba sai tanka ba banna kai rogon ma ba zai haku ba to rogo a tuwo ruwa ne ka ni a to assalamu alaikum wa rahmatullah sunana musa ismail shugaban cibiya ta dadal waraka alhamdulillah za mu ce allah mun gode ma ta yadda kake ba mu nasara ga wannan cibiya ta mu mai albarka ta yadda muke ba da magani a kaso ɗari, kusan kaso tamanin, duk wanda suka yi amfani da maganin mu suna sha suna yaba kuma suna warkewa allah mun gode maka muna tare da sahihin maganin olsa duk wanda yake fama da lalura ta olsa da izinin allah inda wanda ake sha ake rabuwa da olsa ina wanda za ka ga kirjinsa nan yana yawan ciwo yana ji kama ana sukansa kama ana caka masa wuka ko ana sukasa ko kirjin ya rike ko wanda gadon bayansa za ka gani yana rikewa ko abin da ya shafi ka gani wajen mukamukinsa um, haƙarƙari afuwan za ka ga yana rikewa kamar ya balle ko wanda ulcer ka ga yana yawan yin magwas ma'ana gyatsa ko wanda za ga ulcer tasa takan sa shi ciwon ciki wani ma za ka ga misali idan takan taba hanjinsa idan ta taba hanjin bakin zai dinga wari ko da ya yi burush za ka ga bakin yana yin wari to da izinin Allah wannan sahihin magani da muka zo za ka rabu da ulcer salin alif in Allah da duk wanda ya yuzin da wannan maganin insha Allah zai rabu da ulcer mukan ba da sati biyu dos ɗinsa wata daya duk wanda ya yi amfani da shi tsawon wata daya in allah da zai rabu da olsa insha allah duk inda kake a faɗin duniya insha allah mukan tura wannan magani duk wanda ya turo da kudinsa cikin amana to da izinin allah za mu tura masa da maganinsa cikin amana muna da shago a garin kano in dai ka zo nan dan daga plaza muna nan ma'ana ibrahimwa plaza insha allah muna da shago ana haka nan muna da shago a garin gombe idan ka zo unguwar kagarawal to da izinin Allah muna da shago a garin Gombe insha Allah duk wanda yake so ya tuntube mu duk inda kake a fadin duniya da izinin Allah za mu tura maka da wannan magani duk yadda ka turo da kuɗin ka cikin amana insha Allah za mu tura maka da maganin ka cikin amana wassalamu alaikum wa